assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau za mu yi ƙoƙarin ƙarasa babi na goma sha bakwai a littafin Global maram babu libati insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 552 wannan darasi yana karantar da mu launin da aka hana maza su saka na kaya wato launin kaya wanda shari'a ta hana maza su saka wa an imran bin husayn radiyallahu anhu an karbo hadisi daga imran bin husayn Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdi lalle Allah yana so idan yayi wata ni'ima ga bawa an yara asara ni'matihi alayhi yaga tasirin ni'imar da yayi akan wannan bawa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwan da yake so daga cikin abubuwan da Allah madaukaki yake so idan yayi wata ni'ima ga bawa to yaga tasiri ya ga alamar wannan ni'imar akan wannan bawa idan an maka ni'ima to akwai buƙatar a ga alamar wannan ni'imar ta Allah subhanahu wata'ala a tare da kai rawahu al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya rawaito da kuma al-imam tabarani hadisin yana sahihu jami'i fakirar hadisi na 1712 kuma akwai riwayoyi da aka samu da dama waɗanda suka tabbatar da wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin riwayoyin akwai hadisin zuhairu bin abi alqamata gubai zuhairu bin abi alqamata gubai قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سيء الهيئة yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a yanayi mummuna wato a mummunar yanayi a siffa mara kyau faƙaɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutumin alaka malun shin kana da dukiya ƙada na'am mutumin ya ce ko ya rasu min kulli anwa'il mali daga dukkan nau'ukan dukiya Allah madaukaki ya bani wato irin dukiyar da ake alfahari da ita a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki duka ya ba mu wannan mutum yana da shanu yana da raƙuma qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yura alayka to lallai ne a ga wannan ni'imar a jikinka fa inna Allah yuhibbu an yara atharahu ala abdihi hasana saboda Allah subhanahu ta'ala yana so ya ga tasiri na wani abu mai kyau wanda ya yi mabawa a jikinsa ana so a ga tasiri na ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya yi mabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mutumin fal yura alaika to ya kamata a ga ni'imar a kanka tunda kana da kowace ni'ima Allah madaukaki ya maka wadata saboda haka ya kamata a ce an ga alamar wadatar nan a tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala yuhibbul bu'sa wat taba'usa kuma Allah subhanahu wata'ala bai son tsiya kuma bai son ƙaryan tsiya wato bai son idan abinda ake kira al-bu'us shine shiddatul faqr abinda ake kira wato eh, fatara manzan Allah ce bai son eh, Allah subhanahu wataala bai son fatara kuma bai son ƙaryan fatara wato bai son eh, mummunan talauci bai son mutum ya ƙaryan yana cikin wani mummunan hali wannan riwayar ta zuhairu bin abi alkama abuba'i tana cikin littafin al-mu'jamul kabir na al-imam tabrani dama riwayar ta inganta kamar yadda ya zo cikin sahihul jami'i sahihar hadisi na 255 al-imam at ya ruwaito labarin shi mutumin da kansa wanda abin ya auku da shi hadisin yana sunan tirmidhi sunansa auf bin malik bin nabulata al Ya ce kuntu ya rasulullah wata rana na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ar-rajulu amurru bihi fala yakrini wala yubayyifun Mutun ne na zo wucewa tafiya ta kama ni saboda haka sai na ratsa gidan shi na nemi ya min liyafa ya sauke ni ya ki sauka na kuma ya ƙi min liyafa tafiya ce ta kama ni na ratsa gidan wani mutum saboda in sauka mutumin nan ya ƙi karɓa na ya ƙi min liyafa fayyamur rubi ana nan wata rana sai mutumin shi ma tafiya ta kama shi zo wucewa ta gidana ya nemi ya sauka a gidana yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fa'uji zihi shin in sa kamar da halinsa tun da ya ƙi sauka na ma in ƙi saukan shi ya ƙi ya min liyafa ma in ƙi masa liyafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kera ku bi ma'ana abibku kai masa liyafa idan aka ce alkira ana nufin abuyafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saukar da wannan mutumin ka masa liyafa kada ka rama mummunan hali da ya maka musulunci baya son karama mummunan hali to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsar wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi jikinsa wara'ani rassar siyazi shi da kansa yake bayanin hadisin kamar yadda al'imamu turmizi ya ruwaito ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni wato da ƙazamin sutura faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hallaka bin malin shin kana da dukiya kuntu sai nace min kullil mali qad a'tani Allah daga kowane irin dukiya Allah madaukaki ya min kyauta ya ma yi bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace min al-ibli wal ganami Allah ya bani raquma Allah ya bani awakai qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yura alayka to lalle ne a ga wannan ni'imar a jikinka bai kamata kai da kake da wannan dukiya ka rika zama a cikin irin wannan tsumman ba hadisin yana sunan abi dawud kitabul libas a riwayar al abu dawud yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam qad atani allah min al-ibli wal ganami hakika allah madaukaki ya min kyautar raquma ya bani awakai ya bani dawakai ya bani bayi kada sai ce fa iza ataka allah malan fal yura atharu ni'matillahi alayka wa karamati idan Allah madaukaki ya baka dukiya to ya kamata a ga tasiri na ni'imar Allah subhanahu wata'ala a jikinka a ga tasirin karamar da Allah madaukaki ya yi maka ashe dukiya karama ce don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa karamatihi alayka ya kamata a ga alamar karama da Allah madaukaki ya maka Allah ya daraja ka ya baka dukiya ya hutar da kai to game da sharhin wannan hadisin cikin littafin tuffatul ahwal a mujallar na shida shafin 120 wal ma'ana ilbas sauban jayidan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ka sai ka rika saka sabbin kaya li ya'rifa an-nasu annaka ganiyun dan mutane su san cewa kana da wadata wa anna allaha an'ama alayka bi anwa'in ni'am kuma Allah ya maka wato ni'ima daban-daban saboda haka ka rika canza kaya kana saka sabbin kaya eh, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa isharar cikin hadisin yana sunan tirmidhi sunan abi dawud sunan nasa'i yana sahihu sunan abi dawud hadisin 3428 kuma akwai riwayar aisha da jabir da abu huraira <clears throat> Allah ya kara musu yarda kun hadisin ya taho da riwayoyi da yawa hatta shi kansa mutumin da abin ya auku da shi ya ba da labari akwai hadisin abu sa'idin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha jamilun yuhibbul jamala lalle Allah mai kyau ne Allah yana son kyau Allah ba mummuna bane wa yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi kuma Allah yana son ya ga ni'imar da yayi a jikin bawansa wa yubghidul bu'sa wat taba'usa Allah subhanahu wa ta'ala yana kyamar fatara yana kyamar ƙaryan fatara yana kyaman mutum yayi ƙaryan talauci mai tsanani makansa domin da yawa akwai waɗanda suke makawunan su ƙarya yana da dukiya amma zai boye musamman mabarata yana da wadata amma zai boye dukiyan ya rika sa kaya marasa kyau saboda a ganshi a tausaya a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai son ƙaryan talauci Allah ka tare mu hadisin yana shu'abul iman na al-imam bayhaqi hadisin abu sa'id al-khudri ita ma riwayar ta inganta tana sahihu jami'i sagir hadisi na 1742 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 1320 anan akwai mushkila guda abinda yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan a kitabul libas saboda ya tabbatar maka Allah baya son mutum ya zauna wato ya zauna cikin tsumma Allah madaukaki bai so musulunci bai yarda musulmi ya rika zama cikin tsummo kara ba to amma kuma shin wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mutumin nan nasihar da manzon Allah ya masa akan cewa idan Allah ya baka dukiya a ga alamar ni'imar Allah a kanka shin wannan yana nuna cewa idan kana da dukiya ka rika nuna kasaita ba haka manzon Allah yake nufi ba sallallahu alaihi wasallam don haka yasa al-Imam al-Bagawi littafin sa Sharh sunna yana kitabul libab babu istihbadi an yura atharu ni'matillah hadisi na 321 yayi bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi abinda masana hadisi suka fahimta game da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yake haza fi tahsini siyabi bitanzifi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa idan Allah ya maka wadata a ga alamar wadatan a jikinka wato shine na daya ta wajen tsafta karka rika zama a cikin kazanta a ganka cikin tsafta na biyu a tajdidu inda al'imkan ka rika yawanta canza kayan saboda duk sa'ilin da ka canza kaya kana ɗaukan tsohon ka bayan sadaka nan ma wani ya amfana kaga nan ka yi nuna ma Allah godiya tun da baka zauna a cikin tsumma ba to amma al'imamul bagawi ya ce min gairi an yi baliga fin na'amati wa dika ba wai manzon Allah yana nufin mutum ya rika sayo kaya masu tsada yana sawa don a gane mai arziki ne ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wa mubaharatul malbas ala al malbas ala ma huwa adat al ajam eh, adat al ajam wa qad ruwiya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yace saboda an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an kathirin min al irfai manzon Allah ya hana wato mutum ya yawaita sharholiya an samu hadisai da yawa don haka ba wai abinda manzon Allah yake nufi idan kana da dukiya ka rika sayo kaya masu tsada ba a'a kar ka zauna cikin kazanta na biyu kar ka zauna a cikin tsumma ka rika yawaita sabunta kayan sawanka ce akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara da yake wannan hadisin Jabir din shi yake fassara abinda manzon Allah yake nufi a bayanin wato al-Imam al-Bagawi yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iran Jabir yace akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ziyarce mu a unguwar mu fara'a rajulan sha'isan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wato kansa babu tsifa sai ka dauka matafiyi ne kansa babu tsifa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana yazidu haza ma yufakkinu bihi ra'sahu shin wannan bai samu abin da zai iya natsa wato natsar da ainihin kansa ba domin kamar larabawa da yake suna da suma da turawa idan mutum ya zama bayi tsafta nan da nan gashin nasa zai warwace. saboda haka manzon Allah yake cewa shin wannan bai samu mai wanda zai shafa wa kansa ne kan ya hadu ya zama ya nutsu ba wara'a rajulan alaihi thiyabun wasiqa sai ga wani mutum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya saka kaya masu dauda kayansa suna da dauda fa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kana yajidu hadha ma yaghsil bihi thawbahu shin wannan bai samu abin da zai wanke suturarsa bane mutum ya zauna da kazanta wannan duk yana yana cikin bayanin al bagawi a cikin sharho Sunna sharhin hadisi na 321 hakanan tufatul ahwar Ahwaz Da mujallar na shida shafin dari da kuma Faizul Qadir na al munawi da mujallar na biyu shafi da 498 waɗannan malamai sun ɗauko maganar al-imam al-bagawi suka sa a cikin littafansu saboda fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin magabata saboda al-imam al-bagawi yana cikin masana hadisi na zamanin farko annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya ce idan Allah ya yi ni'ima gare ka to Allah yana son ya ga tasirin ni'imar a jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin mutum ya miƙe kafa ya zamanto yana sharholiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake nufi ba saboda haka yasa zaka samu hadisai waɗanda suke kyamatar da rayuwa irin ta wannan misali akwai hadisin da yazo cikin sunan ibn majah hadisin abu umama al-bahili قال ذكر أصحاب رسول الله inda عنده الدنيا wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi sai suka kawo labarin duniya suna magana duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tasma'una shin ba ku ba ku ji ba wato dan ya ga hankalin su shin ba ku ji na innal bazazata min al iman nisantar kwalliya yana daga imani nisantar kwalliya wato gayi nisantar gayi yana daga imani albazaza ne akasi ga ainihin gayi in ka duba littafai kamar misali an su fi garib alhadith wal asar na ibn al-asir juz'i na farko shafin 110 kuma hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nisantar kwambo gaye abin da ya zama eh, ana yayinsa kai kuma ka nisance shi maza Allah ya ce yana daga alamar imani a tare da bawa duk abin da jama'a suke yayinsa wanda yake tashi to kai kuma ka guje shi idan jama'a suna kwambo ana ado kai kuma sai ka nisanci wannan hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 2879 da kuma silsilatu sahiha hadisin 341 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine at-tawabu fil libas inji ibnu eh, ibnu al-asir wato a samu tawali'u ta wajen saka kaya kana da dukiyar da za ka dinka kayan dubu ɗari kana da wannan kudin amma sai ka ɗinka kayan da bai wuce naira dubu uku ba tun da zai rufe maka al'aura amma da manzon Allah yake karantar da mu abu biyu ya zama kana yawaita canza kayan karka bari ya zama tsumma sannan na biyu karka zauna da kazanta wannan shine abin da manzon Allah yake nufi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai son ka rika sa kaya masu tsadan gaske la annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni sankar kama alama ce ta imani Allah ka samu iya saboda haka masana larabci suke fassara wannan kalma ta albazazatu albazazatu min al-iman ibn al-asir yace tarku tabajjuhi bihi mutun ya bar wato nuna kasaita da dukiya shine abinda manzon Allah yake nufi da albazaza a littafin tajul arus na al'imamu zubaidi a mujallar na biyar shafin hannu. ya ce albazazatu an ya kuna yauman mutazayyanan wa yauman sha'isa a rika samu yau kaya ado gobe kuma sai a ganka wasu kaya masu ara hangar a ce wani kai ne kuwa bi ne kwarai saboda kayan yana tasiri ma zuciyar bawa kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa ibn al-qayyim jawziya ya ce kamar yadda abinci yake tasiri ma zuciya haka ma suturan da mutum ke sawa yake tasiri ma zuciya wa yuqadu huwa tarku mudawamati zina malamai suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine mutum ya bar wama da yin wato ado da kwalliya ka rage ya zama kayan da za ka rika sawa ba kaya ne wanda za a ce wane yana gaye ba wane yana wato yana nuna kasaita ta wajen sutura sannan akwai hadisin mu'az bin anas al-juhani hadisin mu'az bin anas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka libasa wanda ya bar saka wani kaya yana iya sa wannan kayan man taraka libasa tawabu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi wanda ya bar dinka wani kaya duk da cewa yana da halin ya dinka irin wannan kayan yana da dukiya yana da wadata zai iya dinka wannan kayan kayan ya kai dubu ɗari biyu ko fiye da haka zai iya amma sai ya bar shi bai bari don wani abu ba sai tawabu'an lillah saboda kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wata'ala saboda eh, eh, sutura mai tsada yana sa mutum ya zama mai girman kai yana daga mutum Allah ka tare sutura mai tsada yana daga mutum saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ya bar sutura mai tsada saboda kawai kaskantar da kansa ga Allah duk da cewa zai iya to ga sakamakon shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi Allah zai kira sunansa a bisa kawunan halittu a filin hisabi ba a riga an shiga aljanna ba ba a riga an shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana jama'a za su tashi a filin hisabi tsirara sai wanda Allah ya suturta shi wannan mutumin Allah zai kira shi a bisa kawunan bayin Allah hatta yukhayyirahu min ayyi kulalil imani sha'a Allah zai ba shi zaɓi shin daga cikin suturar 'yan aljanna wanne kake so a sama tun baka shiga aljannan ba ba a shiga aljanna ba tsaye wadda za a yi a filin hisabi suturar da zai sa sai ya zaɓa daga cikin sutura ta 'yan aljanna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa hulalul iman sutura ce ta imani don babu mai saka ta sai masu imani ya'ani ahlul iman min hulalil janna in ka duba sunan tirmidhi kuma wannan hadisin shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 718 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 6145 kaga wannan hadisin ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar mana yawaita kashe kuɗi ta wajen wato sanya sutura bi ma'ana mutum ya sai kaya mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa abu ne mara kyau duk da cewa ba haramun bane tunda dukiyar an baka an halatta maka amma an kyamatar maka shi saboda gafalalansa wanda ya bar haka saboda tawali'u ga Allah ga sakamakon da Allah madaukaki zai mishi don haka idan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya yi ni'ima ga bawa Allah yana so a ga tasirin ni'imar a jikin bawa kar ka yi gurguwar fahimta don dalilin da ya sa na kawo waɗannan hadisan kenan domin akwai wanda zai ɗauka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so ya ga tasirin ni'ima a jikin bawa wato yana nuna cewa ka rika sayan kaya masu tsadala. ai waje guda Allah tabaraka wa ya haramta mana almubazzaranci sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu tawali'u ga Allah subhanahu wa mu ci gaba wa an aliyin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyiduna ali bin abi talib Allah ya tara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyi ya hana wato saka sakar alqasiyi kayan da aka saka wato sakar alkafi wal mu'affar da kuma rinin al mu'affar alkafi saka ne kaya ne da aka saka ana kiran shi alkafi al mu'affar rini ne kayan da aka rina shi da al mu'affar ya'ani masu biga bil usfur kamar yadda ya zo cikin littafai na fassarar kalmomin larabci misali lisanul arab a mujallar tara shafi na 242 al'usfur hadha alladhi yusbagu bihi wani ice ne wanda ake rini da shi sunansa al'usfur min huriziyun wa min hubariyun wakilahuma nabtun bi ardil arab wato wato wani tsiro ne da ake samu ice ne da yake fita a ƙasar larabawa kuro na ake samu shi suna amfani da shi wajen rini suna rinin kaya ana kira shi al'usfur to idan aka ce al-mu'asfar ana nufin kayan da aka rina shi da icen al-usfur don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka kaya al-mu'affar yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka kaya da aka rina wato da ike na al-usfur sannan a tuffatul ahwazina imam al-mubarak kafuri a mujallar na biyar shafin 322 ya ce wal mu'affar huwa masbugu bil usfur idan aka ce al mu'affar ana nufin kayan da aka rina da itan al usfur kama fi kutubin lugati wa shuruhil hadith yace kamar yanda yazo cikin littafai da suke fassara kalmar larabci da kuma littafai da suke sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal usfur a bayanin masana shi wannan ice na al usfur bugu sibagan ahmara yana ba da rini ne ja wato yana ba da jan launi na rini shi wannan ice da ake kiransa al usfur idan an rina kaya da shi to yana ba da launin ja asali a tarihi akwai littafan da zaka gani suna nuna wai yalo ruwan kwai ba daidai ba duk wani littafi da ke sharhin hadisi in ka duba za ka ga yana nuna cewa al'usfur yana ba da jan launi yana cikin al-mu'jam wasif na al-imam al-fayruz abadi mujallal nabi shafin 605 yace yustakhraju minhu sibgun ahmaru yusbagu bihi al-harir wa nahwu shi wannan yace ana cire ainihin launin ja daga jikinsa da wannan launin ake rina alharir da kuma sauran kayan sawa wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam yace rawahu muslim al'imamu imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabun libasi wa zina babu nahi al-lubsi rajuli thawban mu'affar wato babin da yake magana akan an hana namiji ya saka kaya wanda aka rina shi da icen al hadisi na 2078 ba ma al'imam musulun kadai ba duk malaman hadisi sun rawaito wannan hadisin in banda al'imam bukari da kuma al'imam ibn majah hadisin nan baya sahihu bukari kuma babu shi a sunan ibn majah yadda hadisin yanzu tamamul hadisi. sayyidina na bin abi talib Allah ya kara masa yarda ya ce. <clears throat> naha an lubsil qasiyyi wal mu'affari al qasiyyi wal mu'affari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka kaya da aka saka wato sakar alkafsi sannan ya hana a saka kaya da aka rina rini da al'usfu wa an takattu min zahabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka zobe na zinari wa an qira'atul qur'ani fi sai sayyidina ali ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a karanta alqur'ani alhali ana cikin ruku'u yi kokari ka gama karatun ka kafin kai ruku'u saboda haka hadisin ya kunshi abubuwa kamar guda uku na farko ya kunshi irin sufurar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su saka na biyu hadisin ya ya kunshi bayani akan cewa saka zobe na zinari haramun ga namiji sannan na uku karatun alkur'ani a cikin ruku'u akwai malamin da ake kiransa al-imam Sulaiman bin Khalaf al-Baji al-imam al-Baji mai sharhin muwatta saboda hadisin nan yana cikin muwatta sharh al-muwatta na al-imam al-Baji a mujallal na farko shafin 149 yana magana game da wani irin sutura ne ake kiransa saƙar al Ya yace akwai daga cikin almajiran al-imam Malik ɗalibansa waɗanda suka yi karatu gabansa akwai sanannen malami da ake kiransa abdullahi bin wahabin al-misri abdullahi bin wahabin <clears throat> ya ruwaito hadisai da dama daga al'imamu malik ya ba da riwaya <clears throat> ta muwatsa shi kansa ya ce an na hafi yabun muballa'a yuridu muhabbaɓa bil hari suturar da ake kira fakar alkafri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka in ji wannan malami ya ce sutura ne da ya zama an saƙa shi da ainihin wani zare amma an surka da an surka shi da alharir mukhaffafatun bil harir an yi saƙa kamar misali a ce za a saƙa kaya da auduga amma sai a rika surkawa da zaren alharir to kayan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan iri-iri waɗanda aka yi irin wannan dinki da su amma kowane kaya da irin sunansa saboda akwai garin da aka sani su suke irin wannan saka saboda ka galibi zaka samu irin waɗannan kaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana danganta su ne ga garin da ake sakar su ba wai sunan kayan ne. a'a kayan sai a kira shi da sunan garin da mutane ke sakar shi to abin da ya faru kenan ya ce wannan kayan da ake kiransa alkasfi sakar alkasfi wato saƙa ne da aka yi na wani zare sai aka surka da alhari wa kana tu'malu bil qasfi kuma inda ake wannan saƙan wani gari ne da ake kiransa alqassu yana misra wa huwa mawdi'un bi misra yalil farama wani guri ne wanda yake egypt wannan garin sunansa alkasu a nan ne suke irin wannan saƙa ya shahara a duniya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ga darasi da ya gabata dama mun yi magana haramun ne namiji ya saka kaya zallan zaren alharir ko kuwa an surka da zaren alharir to wannan kayan yana daga cikin nau'in wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato kaya ne wanda mutanen alkasu mutanen garin alƙasu suke sakansa suna surkawa da alhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar asa domin dama alhari haramun ne ga namiji a littafin annihayatu fi garibin hadith wal asar mujallal na hudu shafi na 60 ibn al-asir ya ce hiya siyabun min kattani mutanen alƙasu mutanen garin alƙasu na egypt wato misra suna saƙa ne da kirtani suna saƙa da alkartan wanda shine ake kira kirtani da hausa zaren da ake cirewa daga jikin rama suna saƙa ne da irin wannan zare amma makhlutin harir sai su garwaya da zaren alharir ya ce yi uta biha min nisra ana zuwa da irin wannan kaya ne daga egypt nusibat ila ƙaryatin ala sahilin bahari sai aka danganta ainihin kayan da sunan garin da ake sakan shi wannan garin shine alqassu yana gaban teku a kasar misra yuqalu lahu alqassu wasu suna kiran shi eh, alqissu maimakon a samar fata inji ibn al-asir saboda haka ashe abinda annabi eh, sayyidina ali yake nufi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sawa lubsul qasti annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saka kaya saƙar alƙasfi wato saƙar garin alƙasfi yaya saƙar nasu yake suna haɗa zare na alƙirtari su haɗa shi da zare na alhari suna surkawa da zaren alhari kuma yana daga cikin nau'in suturar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta idan aka ce al-mu'asfar shine rinin al-usfur kayan da aka rina da al-usfur hadisi na gaba وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن كربوا حديثي لك عبد الله بن عمرو الله يكارى مصير داشي لما هيفنسا قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معطفرين عبد الله بن عمرو يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا غني إنا سيدة تفاتي قدا بيو معطفرين رنن العطفر وتولين جاك an rina su da ainihin wato iccen al'usur suturan gaba daya sama da ƙasa sai fi nan. faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka ka bi haza shin mahaifiyarka ce ta yi ma umarni ka saka wannan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da ya yi ishara ce da take nuna cewa bai dace da abdullahi bin amri ya saka irin wannan kayan ba rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabun libas hadisin yana kamar yadda ibn hajar ya kawo su a jere hakanan suka zo a cikin fahihu muslim a jere yana kitabun libas wa zina babu nahi an lubsi rajuli thawbal mu'affar hadisi na 2077 shine hadisi na farko kafin hadisin sayyidina ali bin abi talib duk suna cikin babi guda yadda hadisin ya zo an Abdullahi bin Amri bin al-as Kada abdullah bin amr yace ra'a rasulullahi alayya thawbayn mu'affarayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ina sanye da kaya rinin al'usfur wato jajaye rinin al'usfur saboda jallauni yake badawa shi wannan icen idan an yi rini da shi yana ba bada jallauni al'usfur yasbagu sibagan ahmara ya ganna ina sanye da kaya guda biyu kuma an rina su launin ja faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hazihi min siyabil kuffar wannan yana daga cikin kayan kafirai fala talbasu fala talbasa karka rika sa wannan kaya. yanda hadisin yazo riwaya ta farko dan riwayar ta zo kashi biyu a riwaya ta biyu abdullahi bin amrin ya ce ra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam alayya saubaini mu'affarai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina sanye da tufafi guda biyu rinin al wato jallauni jajaye fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ummuka amaratka bi haza hadha yanda yazo a Fahimu muslim a ummuka amaratka bi haza shin mahaifiyarka ce ta ma umarni da haka kuntu da jin tambayan ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci kayan saboda haka sai shi ma ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya huma ya lallahi in wanke su ne kala sai manzo Allah yace bal kuma sai dai ka je ka kona su ba maganar ka wanke ba je ka kona kun ga akwai tsanani game da sanya jajayen kaya ta wajen hana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan aka ce ka je ka kona ba ma ka wanke ba kaga yana gwada cewa babu sassauci kai. hadisin yana sahihu muslim kamar yadda ibn hajar ya faɗa don haka yasa muhammad Nasiru dinar albani a littafin silsilatul a as mujallar kashi na farko juz'i na uku ya zo a shafin 384 ce wala allan nahyu nahyi an anna lubsa thawbil mushbi humra abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda wato kayan jazur ne babu surki li'annahu tashabbuhun bil kufari saboda sanya irin wannan kaya kamar kwaikwayon kafirai don haka yasa aka samu riwayar guda biyu daga Abdullah bin Amrin riwaya ta farko Abdullah bin Amrin yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ina sanye da waɗannan kayan ya ce min inna hazihi min siyabil kuffar waɗannan suna daga cikin kayan kafirai fala talbasuma don haka karka rika sawa kuma har zuwa yanzu haka misali in kana in ka taba ganin wanda ke jin addinin buza masu bin addinin buza eh, waɗanda ke china daga kayan su jajaye mutum ya ɗaura jan mayafi ya yafa jan mayafi kaga kayan kafirai ne tun a wancan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma ba kamar yanzu bane don larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke sanya wanduna riguna da wanduna ba su da yawa akwai din ana sawa amma sun fi yafa mayafi da ɗaura guda su yafa mayafi su daura guda to kaga kenan a wancan zamanin masu bin irin wannan addinin su ma suna yafa mayafi su daura guda kuma duka jajaye kaga idan an ganku a cikin ta dauka addinin ku guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace karkasa irin wannan kaya saboda launin ah, launin sa launi ne wanda kafirai suke sawa yace hadhihi min siyadil kufari fala tanbaha albani ya ce wannan shi ne dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya bayyana masa aibu kuma haka al'imamun nawawi shi ma ya faɗa yana sharhu sahih muslim a juz'i na goma sha hudu shafi na arba'in da biyar al'imamun nawawi ya ɗauko bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abdullahi bin amri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna hadhihi min siyabil kuffari fala talbasa ai wannan yana daga kayan kafirai karkasa sai yace yadullu aiban ala anna an-nahya al-lubsil mu'affari li ajali at-tashabbuh bil wannan ya nuna abin da yasa aka hana wato a saka jan launi saboda launi ne wanda yake banta ga kafirai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 alhamdulillah ibn hajar ya kawo hadisai guda biyu waɗanda suke hana namiji ya saka kaya da aka rina shi wato da jan launi hadisan sayyid na ali bin abi talib da kuma hadisan abdullahi bin amr me ya fahimtar magabata da duk sa'idin da ka samu hadisi yana da kyau ka nemi fahimtar salafus salih dan karka karka gina fahimtar ka akan kuskure menene fahimtar magabata game da waɗannan hadisai da muka karanta ibn hajar ya kawo saboda ya tabbatar maka akwai launi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su shi shine launin ja na'am akwai wasu hadisai da suke magana akan launin yalo wanda bai kawo hadisin akai ba amma dai muhimmin abu shine me ya fahimtar magabata game da sanya waɗannan kaya da suke da launin ja tunda mun riga mun gabatar da bayani akan hukuncin saka kaya da aka surka shi wato da zaren alharir ko da ba zallan alharir ba ne idan aka yi saka da wani zare aka hada da alharir wannan kayan haramun ne namiji ya sa al'imamun nawawi a sharhin wannan hadisi ba tare da kawo halaba sahihu muslim don al'imamun muslim ya rawaito hadisin nan sharhin a mujallar na bakwai shafin 156 limamin nawawi ya ce ikhtalafa ulama fi siyabil mu'affara malamai magabata fahimtar su ta saba game da hukuncin saka kaya da aka rina shi rini da al-usfar wahiyar matbuga bi usfar wato kayan da aka rina shi da wannan ikin al-usfar menene hukuncin saka wannan kaya ga dai hadisai an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace fa jumhurin ulama akasarin malamai sun halatta saka kayan akasarin malamai suna cewa saka jan kaya babu laifi yace ce as-sahaba wa tabi'ina wa man hun tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo baya akasari in kana bi zaka tarza cewa akasari sun halatta ce wa bihi qala shafi'i wa abu hanifa haka na al shafi'i haka nan al'imamu abu hanifa amma malik fa al'imamu malik shi ma ya halatta a san namiji ya saka kaya da ke da launin ja sai ce eh al'imamu malik ma ya halatta sai dai shi al'imamu malik ya yi matashiya ya ce gairuha min ha kar a sakar namiji ya saka jan kaya shi ya fi dacewa al'imam malik haka ya ce amma in ya sa ɗin ba haramun ba ne akwai riwayar ma da aka samu daga gare shi annahu a jaza lufsa hafin buyuci wa afniyati duri al'imam malik ya halatta mutum ya saka jan kaya a gida ko wato a gidaje ba tare da ya fito waje ba wa karihahu fil mahatili wal aswaqi wa amma idan mutum zai tafi kasuwa ko zai tafi taron jama'a to alimamu malik ya ce bai kamata ya saka wannan jan kayan ba ya bashi a gida sai alimamu nawawi ya ce wa kala jama'atun min ulama amma akwai malamai kuma wanda suke ganin huwa makaruhun karahata tanzihi wato sanya jan kaya ga namiji makaruhi ne wa hamalun nahya ala hada suna daukan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa ai ba haram bane illa dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta ne shi yasa ake kira karahatu tanzihi wato an dai karhanta ne amma ba a haramta ba to za ka iya tambaya me yasa aka samu mafi yawan malamai magabata suka halatta sa jan kaya kuma hadda manyan masana irin su al-Imam Shafi'i Abu Hanifa al Malik me dalili sai al-Imam Nawawi yace saboda an samu hadisi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa hullatan hamra annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka saitin kaya kuma jallauni shi kansa ya saka saitin kaya jallauni to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa zai saka kaya wanda ke da jallauni ya za a ce saka wannan kayan kuma haramun sannan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda ya tabbatar da wannan saboda haka al'imamun karfabi eh, malamai suka yi ta ƙoƙarin wato daidaita tsakanin hadisai kashi biyu dinnan tunda an samu hadisai akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka jajayen kaya sannan kuma ga hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka jajayen kaya ta al'imamun karfabi shi ya ce a yi la'akari da ainihin bambancin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka da kuma kayan da ya hana saboda haka ana la'akari da irin rinin da aka yi ya ce an nahayu munfarifun ilama su diga mina siyadi ba'dan naski sai bayan an gama sakar kayan sai aka rina shine kayan abdullahi bin amri saboda haka yasa abdullahi bin amri ya ce ya rasulullah in je in wanke tunda ana iya sa masa wani abu wanda zai kawar da wannan rinin da aka yi masa kaga zai raba shi da ainihin jallauni in je in wanke kayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aka kona su wannan ya nuna cewa kayan bayan an saka ne aka rina amma shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka fa an an wato an rina zaren ne sannan aka eh, aka saka kayan sai da aka rina zaren kafin aka saka kayan don haka akwai bambanci tsakanin launin da aka yi falaisa bi dakhilin fi nahi don haka wannan irin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka bai shafi irin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba shi nashi kayan zaren da aka saka shine wanda aka aka rina amma kayan da ya hana fa sai bayan an gama saka ne ake rina sa wannan yana daga cikin fahimtar da wasu malamai suka yi na kokarin daidaita tsakanin hadisan wanda wannan babu shakka abu ne mai wahala ya za a yi ka bambanta jan kaya wanda aka rina bayan an saka da wanda aka rina zarensa kafin a saka kaga aiki ne mai wahalan gaske akan mutum saboda haka bambanta launin kayan launin jan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rinin da annabi yayi kayansa aka yi masa da kuma wanda aka haramta wannan wato babu hujja a kansa al-imam shafi'i yana daga cikin malaman da suka halarta sanya jan launi sai ya ce wa inna ma rakasu fil mu'affar abinda ya sa na halatta namiji ya saka jan kaya li'anni lam ajid ahadan yahki an annabi sallallahu alaihi wasallam an nahya anhu illa ma qala ali radiyallahu anhu nahani al-imam shafi'i yace ni babu wani hadisi da ya iso gare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya saka jan kaya sai hadisin sayyidina ali din kuma hadisin sayyidina ali ga abin da annabi ya hana ni sai alimam shafi ya ce to wannan kususiya ce ga na ali annabi ya hana shi kadai ke al shafi ya ce wala aqulu hakun ni bazan iya cewa na annabi ya hana ku ba tunda abinda na ali ya faɗa ke amma duk da haka daga cikin mabiyan mazhaba ta alimam shafi shafi'i akwai alimam bai haƙi. baihaqi bai haƙi yana daga cikin sanannun masana wadanda ke bin mazhabar alimam shafi shafi'i al-imam ya kawo hujjoji da dama wanda ya yi ma al'imamu shafi'i martani a kai daga ciki akwai hadisin abdullah bin amri al'imamu shafi'i yana cewa shi hadisin sayiduna ali ne kadai ya so gare shi sai al'imamu bai haƙi ya ce to ai ga hadisin abdullah bin amri hazar lafi zakarahu muslimun sun ma a hadisa uka sannan akwai wata hadisan ma daban-daban sai al'imamu bai haƙi ya ce to malaminmu al'imamu shafi'i rahimahullah walau balagat hadhihi al-ahadithu shafi'iyya da dai waɗannan hadisai sun isa ga al-imam shafi'i laqala biha insha Allah al-imam bahaqi yace to da shi kansa al-imam shafi'i zai hana maza su saka jajayen kaya saboda hadisai ba su isa gare shi bane sannan sai ya kawo hadisi da aka samu labari da aka samu daga imam shafi'i yana cewa idza kana hadithun nabiyyu khilafa qawli idan an samu hadisin annabi ya saba magana ta fa'malu bil hadith duk yi aiki da hadisi wada'u qawli ku yi watsi da magana ta ah, wata riwaya yana cewa fa huwa mazhabi wannan ita ce mazhabata don haka al-imam shafi'i da yake cewa babu laifi namiji ya saka kaya wanda ke da launin ja al-imam shafi'i da ya faɗi haka ya faɗi hujjarsa yace iyaka hadisin da ya sani shi ne hadisin sayyidina ali bin abi talib amma ko a littafin barami marami ga an kawo hadisin abdullahi bin amr wanda wannan hadisin bai isa ga al-imam shafi'i ba Allah ya kara Allah madaukake masa rahama fahimta mafi inganci wato shine cewa saka jajayen kaya ga namiji saiti gaba daya haramun ba maganar makaruhi ba kuma ba maganar halal ba ita ce fahimta mafi inganci dalilin haka yasa ibnu hajar ya kawo hadisan nan sayyidina ali ga abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka kaya da aka rina shi da al-mu'asfar eh, da al ga hadisin Abdullah bin Amrin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ma ya kona kayan don haka ya tabbata cewa eh, annabi yayi hani game da sanya wannan launi don haka fahimta mafi inganci shine cewa haramun mata babu laifi don sun sa launin ja babu wani launi da aka hana mace ta sa amma ban da maza wannan ita ce fahimtar manyan masana a tarihi kamar misali ibnu abdul barri masanin hadisi a littafinsa a tamhid a mujallar na biyu shafin 180 da kuma littafinsa al Kar a mujallar na da shida shafin 173 al-imamun nawawi mai sharhu sahihi muslim kamar yadda muka gabatar a juz'i na goma sha hudu shafin dari biyu da arba'in da shida shi ma ya tabbatar da haramun haka nan a littafin sa al-majmu duk da cewa yana sharhi game da mazhaba ta al-imamu shafi a mujallar na hudu shafin dari uku da talatin da shida haka ibn hazmi a littafin al-muhalla a mujallar na hudu shafi na saba'in da shida haka nan ibn kudama a littafin sa al-mughni a mujallar na biyu shafin dari biyu da sittin da tara haka nan ibn taymiya a littafin sa iktiba'u siratin mustaqim a mujallal na farko shafin 322 da kuma littafin sa majmu'u fatawa a mujallal na 22 shafin 125 kamar misali anan majmu'u fatawa ibn taymiya yace ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع humra yana da kyau mu lura kayan da aka rina shi jazur shine wanda malaman da suka ce haramun ne namiji ya sa yasa ya ce almushabba a umra kayan da ya zama jazur ba wanda ya zama ruwan kasa ba ba shi ake magana ba idan aka rina kaya ya zama to jazur to haramun ne musulmi ya sa eh, namiji ya sa kama ja an nahayu anil nisaratil eh, hamra'i don haka ibnu taymiya sai ce wa qala umar bin al-khattab ya kafa hujja ma da magana sayyidina umar sayyidina umar yana cewa da u hadhihi al-barraqati lin-nisa'i sayyidina umar ce wannan launin mai kyalli ku barwa mata launi mai kyalli ku barwa mata inji sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda wanne ne launi mai kyalli launi mai kama ido irin ja irin yalo ku barwa mata inji sayyidina umar wal atharu fi hadha ibn taymiya yace in ka tattaro hadisai akan haka wa nahwihi kasiratun suna da yawa haka ibn al-qayyim al-jawziya ya haramta a littafin tahzibus sunan tahzibus sunan abi dawud yana mujallal na 11 shafin 70 yace fa innal hulla idan ka ce ai annabi sallallahu alaihi ya saka saikin kaya an samu hadisi sabata anna nabi sallallahu alaihi wasallam labisa hullatan hamra babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka saitin jajayen kaya ibn al-qayyim yayi bayanin bambanci da wancan launin da kuma launin ja wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cewa fa idan kana al ahmara wa aswada idan ya zama kaya ne wanda ke da launi yana da surki akwai baki akwai ja dan irin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kenan ibn qayyim yayi kokarin ya tabbatar da cewa wannan kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka ma'rufatun inda ahli al-yaman qadiman wa haditha sananne ne wato ga mutanen yaman tun a zamanin da irin wannan saitin kayan ba jazur bane ba ainihin launin sa ja ne sallah kawai ba turki ne akwai baki akwai ja ko ba wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi ba don haka ba ba haram bane musulmi ya saka jajayen takalma ko ya saka jan hula amma sauran kayan ba ja bane ko ya saka eh, misali riga ne ja amma wannan ba ja ba ko kuwa jar wando abinda ake magana shine saitin kayan gaba ɗaya ya zama jazo wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ka lura da hadisin abdullahi bin kamar yanda ya zo cikin bulughul maram yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana sanye da kaya saubaini mu'affarain kaga ya nuna saitin kaya ke da mayafin da ya yafa da mayafin da ya daura don haka ibn qayyim ya bambanta ainihin kayan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka launin ja da kuma launin ja da ake maganar an hana haka in ka duba kashaful qina a mujallar na farko shafin 285 al-imam al-bukhari yace wa yukrahu lirrajuli an kyamata ga namiji lubsu ahmara musmatin an kyamata ga namiji ya saka kaya launin jazur lima warada an abdullahi bin umar saboda an samu hadisin ma abdullahi bin umar kabar da ibn taymiya ya fada hadisan suna da yawa abdullahi bin umar ya ce marra ala nabiyyi rajulun alayhi saudani ahmarani wani mutum ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da kaya saiti yana sanye da saitin kaya wato ya daura mayafi guda ya yafa guda amma dukkan su jazur ne fa sallama sai yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam falam yarudda annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki mayar masa da wannan sallama hadisin yana sunan abi dawud saboda ka limamu buhuki ya ce idan manzon Allah zai ki amsa sallaban mutum saboda ya sa jajayen kaya kaga wannan kayan ba mai kyau ba ne saboda haka yasa al-imamu ahmad bin hanbal ya ki duk malamai tsanantawa game da jan kaya kamar yadda al-imamu nawawi ya ce al-imamu shafi'i ya halatta al abu hanifa ya halatta al malik ya yi tsakatsaki ya ce in a gida ne babu laifi fi kasa amma kar dai ka fita waje to amma al'imamu ahmad ya tsananta al'imamu ahmad ya ce ba daidai ba ne mutum ya sa jajayen kaya al'imamu ahmad ya ce awwalu man labisahu alu karuna au alu fir'auna farkon wanda ya saka saitin jan kaya shine mutanen na ko fir'auna inji al'imamu ahmad bin hanbal sai ce walau kana al-ahmaru musmatu bitana wa kharaja bil musmati ma fihi humra wa ghayraha fala yukrah amma idan mutum ya zama yayi turki fa al-imam ahmad yace babu laifi koda Ahmad ko da a ake jajayen kayan jan launin ya jayi ya zama mutum yana sanye da kaya amma wato launin jan ya firin jayi akan wani launi babu laifi don mutum ya sa wannan kayan abinda ake magana shine mutum ya sa kaya kama da ƙasa gaba ɗaya launin ta haramun wa alaihi yumalu lubsuhu kulla alhamra al-imam ahmad shi a fahimtarsa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka jajayen kaya to ɗayan biyu kamar bayanin ibnu al-qayyim ibn al-qayyim yace ba jajaye ne jazur ba akwai surki na launin baki a cikin kayan amma mafi yawan launin kayan da annabi ya sa launin jari saboda haka yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka eh, jajayen kaya amma aka lura ya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka kaya jajaye sannan kuma ya hana mutane saka irin wannan kaya ai ba zai yi ba don haka akwai bambanci me ya bambanta abin da ya bambanta shine in imma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya daura mayafi guda ya yafa guda dukkan su jajaye ne amma rawanin sa ba ja bane kaga ba saiti bane gaba daya in ji al-Imam Ahmad ko ko bayanin Ibn Qayyim al-Jawziya kasancewar kayan akwai wani launi amma jan launin ya furin jaye saboda haka malamai gaba daya sun ce dan an samu surkin launi ba laifi bane abinda aka hana shine mutum ya zama ya saka kayan gaba dayan sa ja haka nan a littafin tuhfatul ahwazi mujallal na biyar shafin ɗari uku da ashirin da biyu al'imamul mubarak kafuri shi ma ya tabbatar da haramci saboda ya kawo hadisin sayyidina ali bin abi talib sai ya ce dalilun ala taharimi lubsil mu'affari lirrijali li'an al-afla fi nahyi at-taharim mai sharhi sunan tirmidhi yace hadisin sayyid na ali bin abi talib hujja ce da take tabbatar da lallai haramun ne ga namiji ya sa jan launi haka nan al'imamu shaukani a littafin nailul autor a mujallar na da goma shi ma ya ce an rajihu ta harimu siyabin Muafara hujja mafi rinjaye ko da yake an ce maka akasarin malamai suna cewa halal amma ba na ake dubawa ba mai hujjar su hujja mafi rinjaye wato ita ce haramcin saka kaya wanda ke da launin ja ga maza uh, al'imamu shaukani shi ma ya yi magana mai tsawo a cikin nailu alfa don haka al'imamu Tirmizi lokacin da ya kawo hadisin akwai a cikin sunan Tirmizi inda ya kawo hadisin wato ya sa shi a ƙarƙashin babi eh, uh, fi abuwa bil adabi yace babu ma a fi karahiyyati lubsil mu'affari lirrijali bayani da ya yazo akan an kyamaci namiji ya saka kaya da aka rina da aka rina shi da al-mu'affar kaga ya nuna cewa hatta masana na farko irin su al-imamu Tirmidhi irin su al-imamu Muslim duk wannan fahimta su nan saboda haka inda kana jin wato inda kana jin masana hadisi wanda ke sharhin hadisi zaka tar kusan akasarin su suna tabbatar da cewa haramun wannan dalilin yasa ibnu hajar ya kawo hadisan yayi shiru ga hadisai dai an karanta baka annabi ya hana to kai zaka ce halal ne idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saka kaya mai launin ja kai kuma sai ka ce ku saka kaya mai launin ja kaga mutum ya shiga hadari Allah ya kare don haka ibnu usaymin a littafin sharhul mumti mujallar da biyu shafin 218 ya ce alƙaunus sahih hujja mafi inganci magana mafi inganci wato fahimtar da ta fi inganci a cikin saɓani da aka samu na magabata wato ita ce an da zubsan mu'affari haramun alar rajuli saka kaya mai launin ja haram ne ga namiji wal musa'fari mislu haka ma kayan da yake da launin yalo gaba ɗayansa don shi ne wanda aka rina shi da azza'afaran al shi ne kayan da ya zama yana da launin yalo da wanda ke da launin ja da mai launin yalo nisantarsa ga namiji shi ne mafi dacewa saboda waɗannan hadisai da muka karanta hadisai masu yawa mu ci gaba wa an asma binta abi bakarin rabiyallahu anhu an karbo hadisi daga asma'u bintu abi Allah ya kara musu yarda wato da ita da babanta da ita da babanta sayyidina abubakar as-siddiq annaha akhrajat jubbata rasulillah asma'u ta fito da alkyabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jubba ita ce alkyabba asma'u bintu abi ta fito da alkabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matkufatal jaybi an mata cin baki ga ainihin wuyan riga an yi cin bakinsa shine aljaybi wal kummaini da hannuwan alkabba ɗin wal da kuma ainihin wato gaban alkabban da kuma bayansa shi ake kira jelan alkyabba shi yasa yake alfarjaini ana kira sa alfarjaini saboda jela guda ta gaba ta rufe al'auran gaba jela guda ta baya ta rufe al'auran baya shi yasa ake kira alfarjaini maimakon wato jelar da ta rufe gaba da kuma jelar da ta rufe baya kafin akan tsaga taya gefen gefen dama da hagu sai zama gaban kamar jela ne bayan ma jela ne shi yasa suke kiran shi alfarjaini wato an yi cin baki alkabbar annabi sallallahu alaihi wasallam an mata baki shine makfufa alkaffu shine atfu atrafi thawbi ai cin bakin sutura kamar inda tela yake yi a nade bakin idan an nade bakin sai a dinke shi sai yayi kauri to alkabbar annabi sallallahu alaihi wasallam an nade ainihin an mata cin baki wato an nade saman wajen wuyan rigan wal kummaini da hannuwan rigan wal da jelan rigan ta gaba da baya da me aka yi masa wannan cin bakin sai ce biddi ta ce biddi an yi masa cin bakin nan wato da kyallan alharir wanda mun riga mun yi magana eh, alharir shine zaren siliki amma addibaji fa shine sakar siliki wato taka na ainihin alharir shine aka yi cin bakin alkyabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna babu laifi don an yi cin bakin riga da alharir duk da cewa sanya alharir haramun amma cin bakin rigan ba laifi ba ne kamar yadda bayani ya gabata rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabun libas babu rukhsati fil ilmi wa khaytil harir fil adami wa kaidil hari hadisi na 454 yanda hadisin yazo an abdullah abu umar maula asma bint abi bakr ita asma bint abi bakr yar aisha Allah ya kara musu yarda asma'u ta ba da labari tana da wani bawa wannan bawan ana kiransa abdullahi ana masa alkuniya da abu umar Shi ne ya ba da labarin abin da ya <clears throat> Ya ce, ra'aitu ibna umar fi Na ga Abdullahi bin umar a kasuwa ishtara sauban shamiyyar ya sai wani kaya na sham ya sai wani kaya na mutanen sham kayan da ake kawowa daga syria fara'a fihi khaytan ahmara Abdullahi bin umar sai ya ga zare a jikin wannan kayan farar da hutu ya dawo da kayan ya mayar ma mutumin da ya saya gurin shi to da na ga haka in ji wannan bawan asma'u binta abubakar fa a ataitu asma'a sai na tafi gida na samu asma'u binta abubakar zakar tu zalika da hana ba ta labari na ce ga abdullahi bin umar a kasuwa ya sai wani kaya ne na mutanen sham zare ne kawai ya gani ja guda daya sai mai da kaya fa kala sai take ya jariya ina ke baiwa na dinnan na wilni jubbata rasulillah ki miƙo min alkyabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajat jubbata eh, jubbatan tsayalita eh, sai ita wannan baiwa ta fito da wata alkyabba mai kauri makfufa alkabban an yi mata cin baki shine sai ya kawo ƙarshen hadisin kamar yadda ibnu hajar makfufatal jaydi wal kummaini wal farjaini fid dibadi wato an yi cin baki ainihin alkyabban gaba daya an cin bakinsa gaba daya da kyallan siliki kyallan alhari ibn hajar yace wa asluhu fi muslim asalin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul libasi wa zina babu tahrimi istimali ina zahabi wal yanda hadisin ya zo a sahihu muslim ya dan bambanta da yanda ya zo a cikin sunan turmi hadisin yana da tsawo amma dai riwayar shi wannan bawan asma'u bin sabi bakar da ake kiransa abdullahi kaga ita tana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi sallam duk da cewa ya haramta sanya siliki amma kuma an yi cin bakin alkyabbansa da siliki yana nuna ashe abinda aka haramta shine zallan zaren siliki ko kuwa a samu surki ta wajen saƙan gaba ɗaya kayan amma don an yi cin baki wannan ba zai fi ba ne kamar yadda bayani ya gabata a hadisin sayyidina umar bin khattab wanda sayyidina umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta sanya alharir sai dai wanda ya zama idan saƙan da aka yi faɗinsa bai wuce yatsa hudu ba don haka idan aka samu uh, siliki a jikin alkabar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yi la'akari da abin da sai na umar ya faɗa ba laifi ba ne don an yi cin bakin kaya da fil amma kada dai faɗin cin bakin da aka yi ya wuce ainihin yatsu guda hudu kamar yadda ya zo cikin hadisan abdullah bin umar allah ya kara masa yarda mu ci gaba wazada a riwaya ta al-imam muslim sai yayi ƙari kanat inda aisha wato asma'u ta ce lokacin da ta fitar da wannan alkyabbar annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi tunani ya aka yi alkyabbar manzon Allah ta je wajen asma'u tunda kanwata ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi alkyabbarsa ta koma hannunta Shi shine ta yi bayani ta ce hazihi kanat inda aisha wannan alkyabbar dama bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana wurin Aisha Allah ya kara mata yarda hatta qubibal har dai Allah ya karbi ran Aisha saboda Aisha ta rasu kafin Asma'u bintu Abi Bakr Asma'u ta haura shekara 100 kafin ta rasu ta haura shekara 100 kafin ta rasu kusan duk yan uwanta sun rasu ita ce na ƙarshe to lokacin da Aisha ta rasu falamma qubidat qababtuha lokacin da Aisha ta rasu sai na karbi alkabbar daga wajen daga wajen eh, Aisha na rike wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saka wannan kayan fa nahnu nagsiluha mu kuma abinda yasa muka aje alkabban muna wanke alkabban ne lil marba dan mara lafiya nastashfi biha asali yanda yazo a sahihu muslim yutashfa biha wato ana neman waraka ta dalilin wannan alkabbar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zada al-bukhari al-imam al-bukhari yayi kari a riwayarsa hadisin yazo cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari hadisin 348 al-imam al-bukhari ya kara da cewa wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ati wato ita asma'u ne ta fada asma'u tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saka wannan alkabba saboda taron baki kuma saboda fitaran juma'a idan zai fita ranar juma'a kaga babu laifi dan liman ya ajiye wata riga musamman saboda taron baki ko kuma saboda sallar juma'a don haka anas al-imam nawawi yana sharhin hadisin da yake asali kamar yadda ibnu hajar ya faɗa asalin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul libasi wa zina al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 14 shafi na uku. yace ja'ala laha kummatan bi dhamm al-kaf huwa ma kafu bihi jawani jawanibuha wato an yi cin bakin alkabbar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'fafu alaiha wato aka ninka aka aka nade idan aka nada bakin sai a dinki wa yakunu zalika fi zairi wa fil farjain wa fil wa amma ikhraju asma'a jubbatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qasadat biha bayana anna hadha laysa muharrama laysa muharrama abinda yasa asma'u ta fito da alkibar annabi saboda ta tabbatar da cewa ba laifi bane don an samu zaren silike a jikin kaya ba laifi bane abinda aka hana wato ne fadinsa lam yazid ala arba'i asabi fadinsa kar ya wuce ya tsu guda hudu <clears throat> kamar yadda ya yazo cikin hadisin na Umar Allah ya kara masa yadda Ba in za da huwa haramun idan fadin cin bakin da aka yi ya wuce fadin ya tsu hudu to babu shakka saka wannan kayan haramun al'azim abadi mai aunin babu sharhin sunan abidawo ya ce wannan hadisi wa hadithul babi wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo a ƙarshe hadisin asma'u bintu abubakar da kuma hadisin sayyidina umar da ya kawo a cikin ya dullani alal jawazi izalam yazid ala arba'i afad wato suna nuna halarcin a saka kaya wanda akwai silk a jikinsa <clears throat> sharaɗi kada ainihin faɗin inda aka ɗinka silk ɗin ya wuce yatsu guda hudu kuma wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka tafi a kai akwai bayani ga muhammad nasiruddin al-albani ya yi a littafinsa a tawassul anwa'uhu ahkamuhu littafin yana da muhimmanci ya rubuta littafin ne akan matsayin tawassul da nau'ukansa a shafi na 145 ya yi magana muhimmi wanda ya kamata mu faɗa kafin mu rufe wannan babi <clears throat> saboda asma'u ta ce abin da sa ta ajiye alkabbar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka samu mara lafiya sai a dauki alkabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a wanki sai a ba mu wannan mara lafiya ko dai ya sha ko ya yi wanka sai kuma ya wanki. to saboda haka sai albani ya kawo bayani a cikin at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu shafin 145 karka yadda duk wanda ya ce maka akwai rigar annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu ko ya ce ma akwai takalminsa ko akwai rawaninsa wannan babu gaskiya a kamar yadda ka sani ne an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ta wajen hadisi akwai hadisai na ƙarya don haka yasa malamai suke tacewa a ce ma hadisin nan bai inganta ba to akwai waɗanda kuma suna nan su ce ma ga takobin manzon Allah ga rigar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nahnu na'lamu anna atharahu min thiyabin aw sha'arin aw fadlatin kad fuqida duk wani abu da ya zama wato na annabi ne sallallahu alaihi wasallam imma gashin jikinsa imma wani abu dai da aka samu ragowa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kayan wanda an riga sun riga sun bace babu su wa laysa bi imkani ahadin isbat wujudi shay'in minha na'am akwai waɗanda ke cewa ga rigar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga wanda ke du intanet a turo ma hoton wani abu ce ga takobin manzon Allah ga takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu hujjar cewa takalmin na manzon Allah za a iya karya kan ai ƙarya ba ta da wahala ko amma hadarin sa shine hadarin sa shine duk mutumin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya mazan Allah kafin ya bar duniya ya fada ya ce ka kwanda sanin kana da wurin zama a wutar nama. saboda haka yasa yana da kyau ka san irin waɗannan maganganu da zaran wani ya ce maka ga abu kaza kar ka dora don kamar misali ta intanet za a turo ma hoton abu a ce ga takalmi manzo Allah sai kai masa tura kai ma ka shiga listin makaryata ka shiga listin makareta waɗanda sun yi wa manzon Allah ƙarya Allah shi kare mu saboda haka ka sani babu abin da ya saura na annabi sallallahu alaihi wasallam la siyama ma'a mururi akthar min arba'ati ashara eh, min arba'ati ashara qarnan min az-zaman musamman a ce an samu shekara dubu da ɗari hudu to wallahi ko kamar yadda asma'u take fada ana jika alkabba a sha kawai a ce an bar alkabban zuwa yau ya kamata a ce yanar ki shekara dubu da ɗari Allah ya samu gani bare kuma ya tabbata cewa alkabar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka jikin manzon Allah duk wani abu da ke da asali da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa albarka saboda haka yasa a zamanin sahabbai alwalar manzon Allah suna warwatsu ita Asma'ul ta yi ajiyar sumar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan mara lafiya ya zo sai a jika sai a bashi ya sha kuma sai ya warke wannan wannan ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da cewa eh, kayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka <clears throat> anna sahaba radiyallahu anhu adil lurashi su sahabbai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shin sun yi irin haka dan kamar yadda asma'u ta faɗa in ba mu cika magana da hakan ba sai ka ɗauka aiko idan aka samu wani kasaitaccen malami ya mutu shi ma ana iya ɗaukan alkyabban a aji ko a rika cikawa ana ba wa marasa lafiya su sha ruwa su warke la wannan khususiyya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wanda ke da ikon a ɗauki hularsa a ce za a samu waraka saboda an jika wannan hula a sha ruwan ko kuma a yi wanka da shi la babu shi banda annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ke da wannan falalan wanda yana cikin al-ittifam na al-imam shafi'i me ya dalilin da yasa aka ce khususiyya ce al-imam shafi'i a mujallal na farko shafin 482 yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani sun fi musamman zan Allah sun fi musan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma Allah tabaraka wata'ala ya yi sharaɗin tsiranmu sai mun bi su don haka yasa yake cewa wallazina taba'uhum bi ihsani ashe idan ma tana son ka tsira a kiyama sai kai kyakkyawan biyayya ga sahabban manzo don haka ba ka cewa wato imanin ka fi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaqa min ahadin minhum shay'un min zalika babu wani sahabi da ya taba jika rigar wani ko gashin wani ko ragowar ruwan alwalar wani misali saboda neman albarka ta kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bin nisbati ila man khalfahu إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه الإمام الشاطبي يقول إذا أنا مجنر وان دي في درجة أعقيدر أهل السنة بابو كما سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر شين يتفلل يقول درجة أتكين صعبان النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان خليفة ya kasance halifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuf'al bihi shay'un min zalika ba za ka taɓa samun labarin da aka ce an yi tabarruki da jikin sayyidina abubakar ba wala umara radiyallahu anhuma wa huwa kana fil ummati ba'dahu bayan sayyidina abubakar sayyidina umar da ya karbi shugabanci ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة الإمام الشاطبي يتي توسيكما كدوب تاريخ سيدنا عثمان شما بأمر حكم با Ali ko كوكو صحابي gaba ديا waɗanda su ne suka fi daraja a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam summa lam yathbut li wahidin minhum an tariqin fahihin ma'arufin anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadi tilka alwujuhi aw nahwiha babu labarin da aka ce an taba neman tabarruki da jikin wani daga cikin khulafa'ur rashidin la babu bal iktafaru fihim al-iktida saboda haka menene abinda sahabbai suka yi shine koyi da ayyukar manzon Allah wala aqwali da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wa fiyar allati tabu fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ijma'i ne minhum ala tarki tilka al-ashya kullaha kamar sahabbai sun yi ijima'i babu wanda ake tabarruki da jikinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baqiya nazar fi wajhi tarki ah, ma taraku minhu eh kana iya cewa me yasa sahabbai ba yi ne yi tabarruki da jikin sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ba me yasa ba yi ba amsa guda ce saboda sun tabbata khususiyya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba a yi ma wani ko ba a yi ma wani haka don haka son ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine bin umarnin manzon Allah abin da ya rage mana a yau wanda za mu yi wato shine bin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ittiba'u ma asara ma usira anhu min qawlin aw fi'lin abinda duk aka ce maganar manzon Allah ne kai koyi da ita aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da shi ba zai yiwu ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinsa ko ko wani kayansa a yau bare har kai tabarruki da shi ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure wanda shine karshen babin babin libas wanda ya zo karshen kitabu salati so ina ga kamar wancan mako na dan yi magana kai abinda yasa ya kawo kitabul libas a karshe saboda eh, kayan sawa yana da alaka da sallah sutura ka tana da alaka da sallah idan mutum zai yi sallah ya kamata ya zama to yana siffa ta kamala to siffa ta kamala kuwa ya kamata ka san kayayyaki waɗanda mazan Allah ya hana a sa idan za ka yi sallah ya zama kana sanye da kayan da an haramta Ka gaba ka zama kana cikin siffa ta kamala Allah ya saka da alheri don haka duk da cewa sallar tana inganta kamar yadda muka faɗa a baya amma dai sallar akwai na ƙasu saboda baka daraja ita wannan sallan ba kamar mutum ne ya yi sallah da sutura irin na kafirai